baza ƙarfi ne kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin kai akan bar araha jama'a assalamu alaikum barka da hantsi. Salo Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makonin da suka wuce mun tattauna ne akan sana'ar kira. To yau za mu da kayan kira da yadda ake yin kira. Bari yanzu na barku da wakilarmu Madina Dauda da Malam Ilyasu Makeri domin ku ji bayani. To ko za ka gabatar mini da cikakken sunan? Mai magana Iliya Salu Abubakar ni haihuwan wannan gari ne na Masaka kuma wannan sana'a ita ce muka tashi muka saman gidanmu na gadin gadin. Wanda shi ke tsohon mu ya koya mana wani mun kai mu goma sha hudu da sana'a nan muna yanzu. To menene wannan sana'ar? Wannan sana'a shi ake ce makira. Kira shi ne daga cikin abin da muke kerawa akwai garma akwai fatanya wanda ake ce mata salama sa'an nan akwai wuka akwai takobi akwai kifiya akwai misilla akwai tarko waɗannan duk kaya ne wadda ake kare rayuwa da shi don neman abin da za a ci a sha har da ma shi muna kerawa to idan mutum na son yayi wannan sana'a me ya kamata ya tanada to abin da idan mutum na son yayi wannan sana'a na farko shine ya zo ya nemi masu sana'an nan ya nemi yaddan su ya koya kuma idan ya zo abin da ake fara nuna masa shine ya iya yin zuga irin tafata, idan ya iya za a koya masa yadda ake sara karfe idan ya sara kuma za a nuna masa yadda ake bugawa mai misilla shi, mai yadda za a yi wuka da shi ga yadda ake yin sa to daga nan za a ci gaba da shi har ya zamana hannunsa ya nuna zai iya yanka karfe ya buɗe garma don ita ce kira wadda yake babba to in ya kai ga wannan to za a mallaka masa uwar makera za a mallaka masa masaba za a mallaka masa guduma babba da ƙarami za a mallaka masa awartaki sa'an nan za a mallaka masa zuga sannan za a ɗauke shi a kai inda yake da burin zai zauna ya ciyar da wannan sana'an a je a kafa masa a yi aiki da shi tsawon na wasu watanni sannan a bashi yana yin aikin nan ana zuwa na duba ga cewa abin yayi sannan a bashi cigaba da aikinsa waɗannan shine a takaici menene zuga zuga shine abin da ake hura wuta da shi wanda wannan shi mun yi masa mun iyaka iyaye da kakanni sai dai yanzu mun canza ba ma yin na fata muna yi ne na inji bisa yadda zamani ya zo da shi komin girman karfe za a sa shi a wurin a hura ya nuna a sare shi a dake shi a sarrafa duk da ake bukata sarrafa shi to yanzu wannan zuga ta zamani waye kera ta haka to wannan zuga ta zamani da makera da suka yi abinsu domin su ne suka narke karfe suka zuba ta sa'ana suka nemi kaya na zamani abin da ya shafi fof keke da wilin mashin suka haɗa kuma Allah ba su hikima take tafiyar da wannan aikin to yin amfani da shi yana sa ayyukan naku ya dan samu sauki ne ko yaya eh saboda sabila da matsaloli da aka samu ba ma yin na fata yanzu mafiya yawancin mahauta ba su iya tije zugan fata din sa'an nan kuma samun wannan ya fi sauki ko da baka da yaro kusa zaka ka cigaba da aikin ka abin ka wancan ko dole sai da yaro zai tallafa shi ya sanya muke amfani da wani ana samun sauki gurgudun hali a kansa yanzu idan kai waɗannan misali mu ɗauka yin fatanya da sigar ma nan hmm. yawan lokaci da kake ɗauka wajen yin su kamar kwanaki nawa a yini akwai mai yin arba'in akwai mai yin talatin akwai mai yin ashirin wani iya ƙarfinsa goma ne amma garma wanda yake ta asali wanda ake bugawa to wannan komin karfin mai karfi komin iyawarsa bai wuce a wuni ya kera goma ba ya ga an kure kenan amma wannan aka san wanda ke kera arba'in ya gobe ma kera wani arba'in din saboda saukin samun yadda karfin yake da kuma kayan zamani wanda ya zo ka cigaba da shi to na gane ka tara itace a ɗaki wasu kuma a waje me amfanin wa'annan itatuwa wa'annan itace su muke yin kolocin garma da su da fatanya da gatari domin bai yiwuwa wa ainihin masu da kotocinsu wasu manoman ba su iya sa kotocin ba mu iya sa musu shi sa muka tara don musa sa sai sa hada musu yadda ba nan gidanka ne Na ne nan na kanka na kanka na kaina daga kudin kira da kudin kira na sai fili da kudin kira na gina shi to me yasa ba a samun ku da yawa kamar yadda ake da kullun unguwa ce gaba daya yawa to a sabila da gore ta yi watsi da mu ba ta damu da mu ba ba ta san matsayin mu ba wadda a da mai anguwa a karan kansa ya san makeri ko waye abin da yake akwai abin da yake na majalisar sa wanda yake zuwa daga hannunsa zuwa ga makeri wanda ya zan babu wanda manomi a da in yayi noma akwai abin da yake zuwa daga kayan gona zuwa gidan makeri wanda ya zan babu don haka sai ya zama na iya karfin mu ne ka dubara mu muke ci to kuma aiki ne wanda yake na wahala kuma yara da muka samu kawo nan mu yanzu suka yi karatu ba su damu da sana'an ba ko ke nema abin da zai yi ne kawai tafi yi saboda wahalarsa kuma abin da ya haifar da shi gwamnati ba ta damu da mu ba ta damu san kowa ya mu ba shi yasa aka samu wannan matsalolin kuna da kungiya muna da kungiya to me yasa ba ku bayyana kanku wa gwamnati ba. Mun bayyana mun sha zama da su a majalisa tun shekara kaman biyar da ya wuce kai kaman goma ma. Mun kai takarda daban-daban na ganin mu gana da sun nuna musu matsayin mu gashi don irin gudunmawa da muke bukata Kana da masu koyo a ƙarƙashin ka yanzu? Eh, ina da masu koyo a ƙarƙashi na. Su nawa? Mutum biyu. Suna nan kusa? A sun tafi makaranta. Domin duk wanda suka zo mukan so so su tashi da ilimin zamani da na addini. Sa'an nan kuma da sana'ar, amma wanda ke bukatar zai sana'ar. Shi yasa an muna da lokaci da yake sun je makaranta sun dawo zamu yi wannan aikin da su. Kuma suna makaranta yanzu. To yanzu misali a ce ni din nan da na zo ina so in yi wannan sana'a in koya. Nawa ya kamata in tanada? To, da farko mukan dubi yanayin wanda ya zo akwai wanda ko sisi ba za ku kansa ba saboda ya zan ya samu sana'an ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncin anguwansa da mutunci addininsa to akwai wanda kuma mukan dubi yanayin samun mace masa to farko za ka ba dubu biyar in Allah ka kammala wurin sai maka kayan aiki da shauransu za ka ba da dubu ashirin sa'annan musulmi ka mu kai kai da game da na gaya maka ba watanni nawa ake yi kafin a kware to har yanzu shi yanayin kwakwalwar ɗan adam ne akwai wanda in ya zo zai shekara akwai wanda shekara uku ma a kansa amma zai wuya a ce ya zo yan wata shida ko bakwai a ce ya iya kira zai sa fukar bai isa ba amma sauƙinsa shine shekara guda man ya zo da ƙarfinsa kenan zai iya amfani da ƙarfin ya sarrafa ƙarfin kuma da kwakwalwa amma mafi yawansa shine zai shekara uku wato aikin na ƙarfi ne jarinsa kenan ƙarfi domin wanda bai da karfi ba yayin sa to in karfi babu to karfi bai sarrafuwa duk da yake in yi shiga wuta yakan zamo kamar auduga amma ana bugawa ne yana ramawa to ina ake samun kayan karfin eh, wa'annan kamar ga su masu faɗi-faɗi wasu masu faɗi-faɗi wasu kuma ga su tsirara wa'annan masu faɗi-faɗin nan mukan je kasuwa ne inda ake sai da kayayyakin gadaje da karafuna gaba daya a lokaci ɗaya kana tara kaman guda nawa kafin ka je ka sayar eh to wani lokaci nikan iya wato ba yana da adadi ba ne adadin abin da aka zo aka saya a gida ya rage shi nikan ɗauka an kai kasuwa wani kasuwa ma zai zo na riga na kai da abin a gidan ba sai na je gidan ba to don haka bai da wani adadi wanda nake cewa ga iyakan abin da nake ɗauka an kai kasuwa to wanda kira za ka yi wa gwamnati a yanzu to kira ya zai ma gwamnati na farko Shi ne ta yi bakin ƙoƙarin ta lura da makira da jawo a jiki domin daga cikin abin da ya jefa ƙasan cikin damuwa ke rashin damuwa da masu sana'a hannu wadda har ya kai yanzu abin da muka dogara da kanmu a kansa yanzu yana so fi ƙarfin arzikinmu domin watsi da wannan daga cikin watsi da shi shine duk yadda mutum yake da basirarsa kama shi a wulakanta daga cikin mu akwai makeran miliga kwarai akwai makeran mani to amma kama su a wulakanta ba shi daidai ba abin da yake daidai a kamo shi in ya zo a nima mace wurin sana'a ya zan ya ba da basira na domin a kudu zai bai wa ƙasa kuma wannan sana'a da riya daga cikin tarihin najeriya wadda aka bai kamar mutum mutum ya da nuna miki ita ce saddauna ya nuna matura wanda ake ce mata salama to kaga tana tarihi kenan Allah muke mu to yanzu idan na ce ina so in ce wa mutum makeri hmm. wa'ina abubuwa ne ya kamata a ce yana da su hmm. na aikin kera to inda ana son a ce ma wannan mutum makeri ne sa to wajibinsa ne na farko ya zan yana da zuga da awartaki da guduma da hamma da masaba sa'anan da kurfi to kuma abin da yake tabar da makeri ne shi sai in ya sara ya sarrafa domin ko da gaddama ya hada cikin kayan ya wato ya'yan makera wani ya ce wani na kera wannan ma ya ce wani na kera to abin da ke raba gaddama shine to dauki karfe ka sara ka zo ka kera in ya kera muna iya gane wannan kiran ko nawa ko da shekara ashirin ne to na gode kwarai masha Allah Allah saka da amin to jama'a anan muka kawo karshen firar sai mako mai za idan ubangiji Allah ya yarda mu ka ku wata sana'ar a madadin mu malam Ilyasu Makeri da wakiliyarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodone wanda ya taimaka da sauti ni salu Garba ke muku fatan alheri ba za ne kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su.